sai gashi an fito da mai shari'a shaki, da wuyan shi ido ma'aruf ya zaro ya ce kai ma har da kai ustaz ya shiga ciki sai gashi ya ta taso kera Khadija gaba sun fito zuba ma Khadija mari yayi ya ce zube kasa azzalima kike sun koyar da kanki to yanki ne ba wasu ba ai ba yau kika saba badala da su ba balle kika sa kallon su in kun je can sai ku ci gaba walwashewar ku a cikin sel gaki ga kwarata har biyu 'yar iska mai zuban akuya a ce 'yar busassa da ke haka wai namiji ɗaya baya miki wallahi kin cuci kanki yalla bai dan Allah kar ka haɗa su wuri guda ba sa tsoron Allah idan ba haka ba wallahi sai kuna zaune za ku ga gurin ya kama da wuta kuma yanzu kamun ku wuce a fara bani hakki na baki ɗaya wallahi ko sisi na ba zan yi ciwon kai ba yallaɓai ya yi murmushi ya ce karka damu ustaz zo dole su biya ka kuɗinka kuma dama ba ma haɗi maza da mata kowanne da ɓangaren shi haka ma kowanne da hukuncinsa yanzu za mu biya ya fiddo maka da kuɗinka sai a kawo maka abinka insha Allahu sauran bayanai kuma sai mun haɗu a zaman kotu jin ya ambaci kotu mai shari'a ya saki kuka ya ce don girman Allah ustaz ka yi hakuri na yi da dama ustaz baka san bala'in da ya same ni ba ne? shi yasa kake ganin gwara ka kama ni amma dan Allah ka hakuri ka sa a sake ni ustas ya mishi kallon tsana yace yalla bai a fici ma wannan uwa kuma a haɗa mai da hukuncin kisa saboda ya kaita an fidda mata ciki jinjina kai yalla bai yayi tare da ma na kusa da shi ya rubuta kuka sosai mai shari'a yake yi da Khadija duk sun gigice ustas yace ni ban maki ko ce da su kotun Abuja ba wallahi dan anan ba sa adalcin da ya dace Yallabai bai ce komai ba sai kaɗa kai da yayi yana sake yabawa kwaɓo magana irin ta ustaz duk yanda suka yi kokari bai ma gani ba kenan ko da yake zai mai uzuri tunda ba a hayyacinsa yake ba haka suka tattara su suka fita da su ustas ya mai da gidan ya rufe ya koma bakin barandar aisha ya fashe da kuka ya ce na cuci kaina daga cin daɗi na ciyo bala'i ni ban ma san ni ban ma san za mu kaya ba in na je ganin likita wallahi Tunowa ya yi da Najib da sauri ya lalubo numbarsa ya kira shi. Bayan ya ɗauka ya ce mai Najib, ka taimaka min ka zo kai min awon kanjamau yanzu kafin ta cinye min garkuwar jiki. Da Najib da Anti Maryam jin babban bala'in da Ustas ya ambata ma kanshi ya sa su faɗowa daga kan gado. Kanjamau fa kace Ustas? anya kana cikin nutsuwarka? Najib ya tambaya. Ustas ya ce ras nake wallahi, kana jin mace ɗaya na tarayya da kwarata biyu ta yaya za a samun kanjamau a jikinsu ina tsarkake na ina tsarkakakke na na jawo wa kaina bala'i ajiyar zuciya Najib ya sauke ya ce ina zuwa bari in yi wanka zan fito mu wuce asibiti ustas ya ce yauwa har da awon infection zaka min dan wallahi ni ina majin kamar ba ni ba dan duk wani jijiyoyin gaba na ta fara sakewa dariya Najib ya kwashe da ita ya ce ba komai ko ma na ciki kace za a yi maka za a yi maka karka damu sai na fito Allah sarki bari mu leka wajen Aisha. Aisha tsaye a kicin tana soya indomi da kwai sai kamshi ke tashi. Ya Abdul ya shigo ciki tare da yin sallama. Jin motsinsa ya sa ta fitowa da sauri ta yi wani mahaukacin kyau kasancewar ta cikin Pakistan riga da wando. Manyan hips ɗinta sun baje cikin rigar gwanin kyau. Milik ɗin wando ne sai orange ɗin riga sai ɗan gyalanta milik ta yi wani irin ɗauri ta fiddo da dogon gashinta tsakiya sai lilo yake cikin sassariyar muryarta ta ce ya Abdul kun fasa zuwa skul din ne na ga kun dawo ya bude baki zai yi magana umma ta fito cikin shiga ta kamala ta ce a'a ya dai ya mazaje na ko an yi mantuwa ne Abdul ya cire hular kansa ya ce a'a umma babansu na gani baban babansu na gani Sadiq yayi ta kwala mai kira daga tsayawa shagon Bukari sayayya Shi kenan ya fara kokarin tsallakowa aiko na tada mota shi kuma ya fara biyo mu da gudu shine na fada gidansu gidan ruwan Sufyan da ya bude to bayan na tabbatar mun bace mai sai na ce musu mu yo gida dan ina tsoron ya binciko makarantar su ya je ya ɗauke su wallahi ba zan iya rayuwa wallahi ba zan iya rabuwa da su ba Aisha ta ce lallai abu ya girmama har da gudu sai ka ce ya damu da su Abdul ya ce wallahi kuwa kuma hannun shi ɗaure da alama karaya ce kuma na fi tunanin tsohon gidanmu ya je saboda idan ba haka ba me zai sa ya doshi wannan unguwar tun da safe Umar ta ce ba mamaki wanda Saif ya maice ga ta Aisha har ta warke kamar bata yi ba budar bakin Aisha ta ce taya kam zai ji zai iya ba da kuɗinsa a masa aiki mai kyau ba mamaki na gida yake yi Umar ta taba baki ta ce bakin halin da ya har kansa yana yi wa kenan Usman ya ɗaura fuska ya ce Umma ku daina maganar shi Malaminmu ya ce babu kyau maganar wanda baya nan, kamar gulma ce, amma in yabo ne ba laifi kamar Uncle Safe za ku ce Allah sarki yana can wurin aiki kin ga kun yabe shi ko? Umma ta ce to shikenan Shehu Jaha mun daina. Dariya Aisha ta sanya ta ce dama Usman sunan shi kam dama Shehu ake ce mai. Kowa dariya yayi suka canza fira tunda Umma ta ce Shehu Jaha na kusa. Aisha ta ce ya Abdul ni fa zan yo sayayya duka kayan lefenka don na san baka iya zaɓe ba sosai abdul ya harare ta ya ce wallahi ba zai yiwu ba aisha ke da ma shekarar ki nawa ki da kasuwa ta ce wallahi na manta amma a yanzu ina matukar son zuwa wallahi abdul ya ce ke da ba a so ki ji hayaniya ta yaya za a barki ki je kasuwa ko biki fa ni na ce musu wata ɗaya yayi kaɗan sai an kara saboda ke ba zai yiwu ba ana can ana shagale ke kuma a takura ki Allah sarki a can koɗe ɓangaren Ustaz zaune a gaban tebul ɗin ofis ɗin Najib. An gama mishi a aunen da za a yi masa. Ya yi sutuki ya buga tagumi. Najib ya ce ka kwantar da hankalinka ni ba na tunanin kana da wata cuta Ustaz. Ustaz ya ce au da ido ake ganewa. Ba za ka tsaya mu ga sakamako ba. Ka bari a kawo mu gani. Najib ya ce sai je jibi dan yau ba zai fito ba. Ka je gida ka huta. Ustaz ya ce shikenan Najib. amma ba wani taimako da zaka min game da inda zan ga Aisha to? tausayi ya ba Najib sosai yace ban san inda take ba gaskiya saboda tana ganin Maryam in ta sani ni ma zan sani kuma zan iya faɗa maka shi yasa take sanar da kowa Ustas ya ce shikenan bari in tafi ya miƙe kenan wayar shi ta fara ringin zaro ta yayi ganin wayar bai ce yasa ya dauka ya ce yallabai barka da aiki daga can bangaren ya ce yauwa Abdullahi dama na ce fa kuɗinka an same su amma fa ya ci dubu ɗari biyu da talatin ga sauran anan ustas ya ce shikenan amma gaskiya ban yafe musu ba saboda na san ba aikin Allah ya yi da su ba sai dai in a bashi kashin wulakanci a fanshe min na. Yallabai ya ce hukunci fa wajibi ne a musu shi kotu muke so a kai su ta yanda zai zama darasi ga 'yan baya ustas ya ce hakan ma ya yi bai ga kuma abokina nan da suka fasa mai kai don ya ki zubar da cikin da wannan ɗan iskan ya yi mata wani asibiti aka zubar har yanzu garara garara yake gani sai yana kallon rubutun abcd sai ka ji ya shiga lissafin 1234 kaga ko ai ba lafiya ko yalla bai ya ce haka ne ba damuwa shi ma zai iya shigar da kara wannan duk ba matsala ba ne ba masha Allah ustas ya ce ya kashe wayar najib ya yi wa karin bayani akan yadda suka yi ya ce aiko Aiko ka gyara min insha Allahu sai an bi min na dan nima na ji jiki wallahi amma ustaz har da sharri kace garara garara nake gan ko nake ganin komai ustaz bai ce komai ba dan ji yake dama shi dama shi zai musu hukunci da wallahi bulala zai samu na mutunci dan ya tsani mutum fasiki mazinaci Allah sarki bayan ustas ya koma gida ya yi zaune wani irin kunci ya kawo mai ziyara da yanzu da yaran shi a gaban shi da matarsa mai hakuri me yasa na yi amfani da shawarar aboki ban yi amfani da abin da Allah ya ce ba gashi nan aboki da ba ƙaunata ko kaɗan a ran shi ya kai ni ya baro ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama wajibi in zama mai san duk abin da iyali na ke so yanzu a ce har Abdul ya fi ni san yarana ne da na yi uba ni da na yi uba-uban goho aka haife su duniya kuka ya sake ya tashi yana halhaɗa kayan shi baki ɗaya da hannu ɗaya ya zama dole ya bar gidan nan saboda babu ranar da gidan zai mishi in babu iyalin shi sai da ya tabbatar duk wasu abu mai amfani ya kwashe su tas ya kammala kana yayi wa Aliyu waya akan ya zo gidan shi ya dauke shi Aliyu ya amsa mai da insha allahu zai zo bayan minti talatin ya iso ustas ya mishi iso har cikin gida ya ce ya shiga ya kwaso mai kayan da ya haɗa gidan hajiya zai koma aliyu bai ce komai ba ya kwashe mai ya ɗora su a mota kana ustas ya fita suka rufe gidan suka tafi police station wajen yallabai don karɓo kuɗin ustas ya karɓi kuɗin shi baki ɗaya tare da yi ma yallabai kyauta mai tsoka shi da mukarrabansa kyautar da ko aliyu ya yi mamaki da ya kasa ɓoyuwa da kyalyan labai ya karɓa su kuma ustas suka yi wa ustas godiya ya ce musu ba komai shi ya fatan shi a musu hukuncin musulunci yalla bai ya ce ba komai insha Allah muna gayyatar ka kotu don gane ma ka ranar da za a gurfanar da su insha Allah ustas ya ce wannan ba matsala bane ba Allah ya kai mu lafiya suka yi ban kwana suka fito Aliyu ya kasa daurewa ya ce ya ustas ka san nawa kuwa ka bayar wa 'yan sandan nan ustas ya ce na sani Aliyu dubu ɗari shida ne na yi wa kaina alƙawarin na gama kuntata rayuwata da ta mutane zan yi duk abin da nake so da kuɗin saboda ba za a man matashin kai da su ba a cikin kabari in wadata iyalina ita ma in koya mata kasuwanci don ko bayan ba raina ita ma za ta kula da yaranmu zan kuma yi wa iyalina iya iyawata ba don bayan allah nan ba da shi kenan kattun banza za su ci kuɗin nawa ba gaira babu dalili ni ban ci ba ban ba iyalina ba Aliyu ina so kaman ina so kafin in gano inda Aisha da yarana suke gobe mu je filayen da na saya shekara uku da ta wuce nan a GRA ina so in haɗe su baki ɗaya in fara ma Aisha katafaren gini gwara ta yi rayuwar farin ciki ko hakan zai sanya ta yafe min duk wani laifin da na mata a baya a can ko ɗaya ɓangaren Aisha ta ce ki bari sai ranar da za a yi walima sai ki zo nan fa nan ta faɗa ma nan ta faɗa mata duk yadda suka yi da Abdul da kuma dawowar da za su yi jibi a duba ta daɗi sosai Maryam ta ji ta ce ba komai sai mun haɗe ɗin jibin insha Allah cikin farin ciki suka tattauna daga baya suka yi bankwana suka kashe wayar bakuwar namba ta shigo cikin wayar Aisha kamar ba za ta ɗaga ba har ta tsinke a karo na biyu da aka sake kira ta ɗauka wata sassanyar murya ta mata sallama kirjin Aisha ya tsinke da mugun ƙarfi ba za ta taɓa manta wannan muryar ba har abada to amma ta yaya ya samu nambanta ta tambayi kanta jin an kuma sallama ta amsa tare da yin shiru daga ɗayan ɓangaren ya ce na san sarai kunnuwanki sun shaida miki kowaye kamar yadda zuciyata ta sanar da ni kin gane ni fatan alkhairi a gare ki ma abociyar kyauta. hakuri da cikar kamala da nutsuwa ya jikinki ina fatan jin masoyinki na ainihi zai mantar da ke duk wani sabon duk wani tsohon gyambo da ke kwance a kasan zuciyarki Aisha kar mu ba mu shaidan damar shigowa rayuwarmu a karo na biyu ya hana mu mallakar junanmu na roke ki ba dan ni ba ba dan halina ba Aisha dan Allah ki amince da ni ban san so ba ban san daɗin shi ba Aisha to. na lalace na susuce ta dalilinki amman aure dan samun nutsuwa amma wallahi gani nake kamar da ɗan uwana namiji aka haɗa ni baki ɗaya rayuwata da ke na tsara ta Aisha tun da Allah ya yankewar aurenki don Allah ki bani dama in mallake ki ajiyar zuciya Aisha ta sauke ta ce ina ka samu lambar wayata ba tare da ɓoye-ɓoye ba Musti ya ce jiya na haɗu da ya Abdul bayan mun gaisa na ce mai ya wajenki shine yake faɗa min kin dawo gida baki ma da lafiya ya ce ya na ce ya bani lambar wayar shi zan sanya mai numba na mu rinka yin zumunci a nan na ga taki ni kuma na ɗauka ko shi bai sani ba Aisha ta ce to yanzu dai a yi hakuri in kammala iddata kana in ya so sai muke yin waya tunda bai dace ba a yanzu ko wannan wayar da muke yi ma daga yanzu haramun ne eh haka ne ta. ni dai fata na ki bani babban gurbi a cikin zuciyarki tsaki Aisha ta yi ta ce komai gurbi gurbi sai an aure ku ku yi ta gana ma mutane azaba ni da aure har abada ta kashe wayar ta baki ɗaya ranta a ɓace sai ma ganin ta yi kamar wata sauna wai ita za a nuna wa soyayya har da wani gurbi ta yi kwanciyar ta bacci ya yi awon gaba da ita Allah sarki Umma ta ce shekarunka wannan shine mu na karshe da za mu je asibiti kuma muna sanya ran shi kenan ba za mu sake zuwa ba insha Allah cikin farin ciki marar misaltuwa Abdul ya ce kai amma na ji daɗi sosai wallahi dole ne ma mu haɗa walima yanzu yaushe ne za mu je asibitin Umar ta ce jibi ne ba kawai Abdul ya ce masha Allah Allah ya sa mu ji alkhairi bari in kira safe in faɗa mai Umar ta yi dariya ta ce to mu dai ta addu'a Aisha ta ce wallahi umma ni na ma daina firgita ko faɗa zo ina girki sai da wuka ta faɗi amma ban ji komai ba Umar ta ce a'a Aisha gwara dai mu je kawai zai fi Abdul ya ce haka ne in Allah ya yarda gagarumar walima za mu yi mai kyau da ɗaukar hankali Aisha ta ce amma yaya har da anti Maryam ko cikin farin ciki ya ce sosai ma kuwa ai duk wani masoyin ma za mu gayyato shi insha Allah murna ta kama Aisha ta ɗauki dalliliyar wayar ta yi tafkeken ɗakin da aka mata ya sha komai mulik sai kamshi yake bisa kyakkyawan gadonta ta kwanta ta latso lambar anti Maryam cikin farin ciki tana zakwadin ta ɗauka. ta labarata mata har ta tsinke ba ta ɗaga ba sai a na biyu sai gashi ta ɗauka. Ta ce kawata da babu kamar ta Aisha tace wannan haka yake ba kya kusa ne na kira ki baki ɗauka ba Maryam ta sheke da dariya ta ce ina nan mutumin ki za a yi wa blood test subhanallahi me yasa mu dokto ne Maryam Aisha ta tambaya cikin rikicewa Maryam ta ce a'a ba shi ba ustaz ne wallahi ido Aisha ta zaro ta ce tofa lalle har da su awon jini to me ya me shi ne maryam ta ce abin ba na wasa ba ne ki mun kwatance zan zo a can ko ɗaya ɓangaren farin ciki marar misaltuwa ya kama aliyu ya ce kenan ko mu yanzu sai mun san ka canza ustas ya murmushi ya ce ku yi hakuri yan uwana insha allah duk za ku ga canji na san a tare aka buɗe mana shaguna amma cikin ikon allah ni na fi ku to ba kuma duk wani wanda ke da wata bukata ya min magana za mu san yadda za mu yi insha Allahu daɗi sosai aliyu ya ji har da rungumarsa ya ce wallahi tuni muke son ka koma haka amma yanzu da alama allah ya amsa addu'ar mu ustas ya ce haka ne kar ka damu komai dama lokaci gare shi wata rana ma sai labari sosai aliyu ya ji daɗi haka suka isa gidan hajiya suna ta labarin su gwanin ban sha'awa suka yi ma hajiya bayanin komai ta yi tagumi ta ce ba komai ni dai kan bani da ta cewa sai dai abin da allah ya yi amma gaskiya cike nake da jin kunyar matarka Abdullahi a duk sanda ta ce za ta dawo ban san ya za mu yi da ita ba ta karasa tana fashewa da kuka ustas ya yi kasa da kanshi ya ce Allah ne kadai zai yayyafe mana abin nan Allah ne kadai zai yayyafa ma abin nan ruwan sanyi amma ni kaina wallahi irin matakin da suka dauka akan Aisha har da barin inda na san su dan kar in je ya tsorata ni amma inda rabo kuma gaba hajiya komai zai wuce Hajiya ta ce haka ne to Allah ya taimaka ya bada sa'a. Ustas ya ce amin na gode ya tashi cikin nutsuwa ya haye tsohon ɗakinsa ya kwanta ya fara latsa ma Nafisa kira a waya. Bayan ya ɗauka suka gaisa ya ce Nafisa ki turo min namban Buhari kwarai. Amin bayan ya ɗauka suka gaisa ya ce Nafi'u ka turo min namban Buhari kwarai. Nafi'u ya amsa da to insha Allahu ya tura mai cikin lokaci sai ga numban ta shigo ustaz yayi saving ya kira bayan sun gaisa ya gabatar mai da kansa tare da abin da yake so na san a mai aiki mai masifar kyau cikin wata biyu a gama kwarai ya ce ko cikin wata ɗaya kake so ba komai ya haji muddin zaka buɗe bakin aljihu ustaz yi murmushi ya ce baka da matsala ta wannan insha Allahu washe gari ya kama ranar da ustaz zai koma asibiti karɓar sakamako tun da safe ustaz ya tashi zuciyarsa na ta tsinkewa ya rasa ma me ke damun shi ko dai kar ya je ne yayi zaman sa haka wata zuciya kuma ta bashi shawarar gwara ya je shi da ke da muradin iyalan shi su dawo gare shi idan bai ci ba ta ya zai san matakin da yake ciki aka salance ya tashi ya wanka ya fito ya sa ma kafar shi mai kawai idan ba zai iya shafa ko ina ba da kyal ya sanya wando da farar vest sabuwa yar shara ta gizna da ke goge cikin kayan safara tas ya ɗauka ya sanya ya ɗauki wata bakar hula ya yi kyau sosai cikin kayan wasu bakaken takalma ya sanya da suka haska farar fatarsa ɗan gemun shi da bai bi talatin ba ya ɗan taje tare da yin tsaki ya ce wallahi kobra sai an biya ni diya ta na da kika datse muguwa kawai shi ya sef yayin matata ne dole in kyale shi bayan ya gama komai ya ɗauko turarensa da da ya fesa shi har ya manta ya fesa ma jikinsa take ɗakin ya ɗauki ni'imantaccen sanyi da ya haɗe da sanyin AC sai ɗakin ya bada wani sanyin daɗi bayan ya gama ya fito falon cikin nutsuwa kamar ba ustas ba da sai ya haɗa step uku yana cewa nawa nawa da shiri ta sai mata so sai hajiya ta zuba mai ido tana ganin ikon Allah dama ustas ya dawo sanya kayan mutane kenan ba sai jallabiya ba ikon Allah lalle abu ya gawurta bayan sun gaisa ya shati sama sama suka fita shi da aliyu addu'a suka yi ya tada mota suka tafi har asibitin su dr najib ustaz ya dafa kirjin shi sosai yana jin yana mishi wani dan banzan bugu da babu gaira babu dalili addu'a yayi ya ce allah ka tabbatar da alkhairi aliyu ya ce amin ya ustaz kai tsaye ofis din najib suka nufa suka iske shi rufe alamar bai karaso ba ustaz ya ce zo mu je mu dawo ko za mu je mu dawo ne aliyu ya ce a'a ustaz mu tsaya mu gani ai tara ta wuce na san yanzu yana hanya insha Allahu reception suka samu wuri suka zauna ustaz ya zo daga ya daura kafa ɗaya kan ɗaya yana girgizawa har da samun siririn glass ya sanya ya fara latsa wayarsa bai jima da zama ba ya ji wani sihirtaccen kamshi mai masifar daɗi ya kawo mai ya kawo kofofin hancinsa ziyara daga kasa ya fara kare mama abocin ni'imantaccen kamshin nan kallo har sama wani irin zaro ido yayi a firgice yana nuna ta da yatsarsa ya ce aish aisha da ta sha wanka cikin wani ɗan uban silespeci ta yi kyau sosai ga milit ɗin mayafi da takalmi da jaka da ta rike kai ka ce diyar wani hamshakin ɗan siyasa ce ko ɗan kasuwa kallon sama da kasa ta yi ma ustas ba ta ce komai ba ta shafe shi za ta wuce ko su umma ustas bai lura da su ba da sauri ya sanya hannu ya cafko na aisha tare da rungumota baki ɗaya jikinsa cikin matsanancin ɓacin ran da baka baka ganin ta a ciki ta juyo a fusace ta zabga ma ustas zafafan maraka guda biyu da baki ɗaya yan cikin reception ɗin mamaki ya kama su da ka ganta dai ka san za ta yi saukin kai da kuma kamun kai haka shi ma ustas da ganin shi kamilin namiji ne to me ya haɗa su haka har da sauke ma kyakkyawan saurayi kamar ustas tagwayen marika rashin samun gamsasshiyar amsa da basi ba ya sanya suka karasa dangane mai idanunsa abin da ke faruwa Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin sai kuma huta lafiya